yau take sallah. Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya bawa haka. Rabo in yaran zai hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka. Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da yau da sake saduwa a cikin shirinmu na yau take sallah daga sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Faruk Muhammad Yabo. Shirin yau take sallah na wannan rana zai duba muhimman abubuwan da ya kamata musulmi ya yi ne a lokacin bukukuwan sallah kama daga zakar fidda kai zuwa masallacin idi dawowa da kuma hidindimu na nuna farin ciki da zagayewar ranar sallah kazalika da ziyarce-ziyarce ko kuma yawon sallah. kayan mu shiga gundarin shirin sai mu shakata da wannan wakar ta adnan mai taken farin duba cikin wurin ba za ka ga shirwa ba ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba duk na kurma wurin faɗa ba zai tari zaki ba muna furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba Tumadala a duk lokacin da aka waye gari ana ranar sallah bayan kammala azumin watan ramadana a bisa ka'ida addinin musulunci dai ya wajaba ga kowane musulmi ya yi zakafin da kai da ake kira zakatul fitr kenan a larabci wadda kuma ke da muhimmin matsayi wajen wankewa da kuma barrantar da shi daga wasu abubuwa da suka gabata wakilin ma a jihar plateau muhammad tasi'u zakari ya jiyo mana yadda ake yin zakatul fitr daga bakin sheikh saniya ya jinga Kowa da karma ce gaba dan zakatul fitri wata irin zakka ce wacce yake nisabanta shine mai gajeren zango wadda ake yin ta bayan an kammala azumi na watan ramadana ranar ɗaya ga watan shawwal za a fitarwa da kowane mutumin da aka haife shi kafin hudowa alfijir na ranar karamar sallah kamar yadda bahaushe yake kiranta ranar idul to wanda aka haife shi kafin alfijir ranar ya keto yana cikin wanda za a bayar da zakkar fiddakai wato abin da ake bayarwa shine sa'i daya abin da ake kira sa'i shine muddin nabi hudu abin da ake kira muddin nabi daya shine cikin tafin mutumin da ba garbe bankato ba ba kuma dan karami wada ba in ya cika so hudu to yayi muddin nabi daya kenan to haka haka hudu hudu shi za a fitarwa kowane ɗa namiji babba ko yaro namiji ko mace in a ranar ta zo ya mallaki nisabi me nisabin bayan abincinsa wannan sa'i ɗaya ɗin to gashi kuma duk da jinjiri a ciki duk da jinjiniya a ciki su kuma ya za su yi su kuma wanda yake rainan su shi zai fitar musu a madadin su kowane musulmi namijin mace yaro babba sarki talaka kowa za a fitar masa wannan sa'i ɗaya amma in yana da nisabi idan ba shi da nisabi faɗi a ranar har ranar ta zo ya faɗi ba sai so ya biya ba daga baya ita ce zakar kono da ake so a fitar da ita da sassafe ranar sallah karama in ji bahaushe ranar idul fitiri a tsarin shari'a za a fitar da shi da sassafe a raba shi zuwa gidan talakawa da yake kowa da kowa za a fitar masa to za ka taran buhuna ne masu yawa to ana son a gwababa a aika gidan wanda sayan mudun masara watakila ma yana mara wahala sai ya gan shi da wajen buhu biyu buhu uku rannan ya ci wani ya sayar da wani ya sai nama ya sai shinkafa an kawar da talauci a tsakanin zamantakewa na al'ummar musulmi kuma ladan da ake baiwa wanda Allah ya sa ya fitar da shi to ya kai ya kawo wanda bai fitar ba sai da aka yi sallar idi sannan ya fitar da shi to shi ya yi sadaka daga cikin sadakoki kuma ya ɗauke nauyin da yake kansa amma wanda ya samu ladan zakatul fitr shine wanda ya bayar tun kamata masallaci su ne ya kamata su fitar da irin wannan wanda ya mallaki nisabi abinda ake nufi nisabi bayan abincin ka mallaki sa'i daya to wannan ta waje ba kan mutum shin akwai wani lokaci da aka keɓe duk da ita ba a fitar da ita wato sai tun daga saura kwana biyu a yi sallah din in mutum ya fitar ya bayar za a karba tayi amma ba za ta waje ba akan mutum ba sai alfijir din ranar idi ya keto to shi ma za a yi idan wannan ranar ta wuce to an gama da lokaci. yakacin lokacin da aka keɓe mata ke waɗannan mutane ne ya kamata a basu zakatul fitr wanda ya kamata a basu zakatul fitr su ne talakawa waɗanda yake su abincin yana da nauyi a wajen su da sauransu su ne za a tattara a tattara a ta basu sai su ayi gari su ma ranar idin duk da su a farin ciki waɗannan irin kayayyakin abinci ne ya kamata a bayar abin da ake bayarwa na abinci mutane sun sha bamban da junansu a bisa ga yankin kasashen duniya addinin kuma na Allah ne zuwa ga duniya duka gaba daya saboda haka a wani gurin za a da gero da dawa ko masara kamar Najeriya sai a nemi abincin da in an ganka kana ci a wannan zaman ta kyau ba za a ci kai wani yayi kuɗi har kaza yake ci kuma ba za a ga kana ci a ce kai wani na shan waya tsaka tsakin abincin da kowa zai iya ci to a irin irinsa ake fitarwa a kamar Najeriya za a fitar da masara ta ƙasar za a fitar fitar da dabino don shine abincin su wata kasa za a fitar da garin rogo to ya danganta ga gurin zaman mutum da kuma abincin da yake madaidaici ba na manyan masu arziki ba ba na talakawa can kasa. ba akar makalla wanda ya cancanci ya fidda zakar ya kuma bayarwa me matsayinsa ranar da za a tashi alkiyama za a tambaye shi domin taso a matsayin wajibi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce farilla ce ba ganin dama ba ce wanda bai ba gaskiya ya auka cikin mummunan zunubi muna fata allah ya wayarwa da mutane kai kada ruwa ya ci su a yawankin kalwa to ya waje ba a yi amfani da tsabar kuɗi wajen fidda zakar ko nowa a madadin tsabar abinci malam abubakar kaduna an bar na jihar kebbi ya yi mana ƙarin haske a kai a'a ba zai bada kuɗi ba sai dai ya so abincin ko ya bada a wakilcin shiga so a bada domin annabi sallallahu alaihi da ya nuni akan fidda ko da ya farlanta ta cewa sa'i ake bada ga kowane musulmi to kaga lokacin annabi ai akwai kuɗi bai amfani da kuɗi ba to ana amfani da kuɗi wajen aje a so abinci in an ka sayo sai a zo a auna a ba waɗanda an bukata wannan abincin amma ba kuɗi ba sai dai in da mutum yake babu abincin to shi na iya wakiltar suwa a saya a wani wuri shi aika kuɗin za a je a saya Bukin sallar dai walau babbar sallah ce ko kuma karama, buki ne da za a iya cewar babu kamar shi ga al'ummar musulmi, kuma tun da yau take sallah, bari mu ji yadda wasu mutane ke ganin wayewar gari a ranar sallah. wanda da haskensa kaskaka waje Sunana Rukayya Ahmed Muhammad ina gudanar da bukukuwan sallah ta kamar yadda kowa yake gudanar da bukukuwan sallah cikin farin ciki da murnar zagayowar sallah amma sai dai yanayin yanzu da na da ya sha bamban dan da idan aka ce za a yi sallah ko kuma gobe sallah ina cike da tsananin farin ciki wanda har yakan hana ni bacci amma yanzu saboda girma da shekaru da kuma ɗawainiyoyi da suka yawa wannan wannan lokacin ya canza saboda yanzu sai in ga akwai hidindimu a gabana zan yi miya zan tashi in yi abinci ga kuma hidima wa za a kai ma abinci wa za a ba abinci bayan da wani dai sukuni sai ran da aka yi sallah na ga an ba kowa abinci an ci abinci kowa an gama sannan in samu kwanciyar hankali sunana nafisa shehu hamza jega to gaskiya ne abin da yake burge ni da bukin karamar sallah shine irin sababbin ɗinkin da ake yi da takalmi da su mayafi da sauransu da dai ake sabunta kaya kowa ya sa sabon abu ana murna ana ɗoki da gari ya waye a tashi a yi wanka a canza kaya a shirya a je idi da yake wannan sallah kuma sai an ci abinci ake zuwa idi to ni babban abin da yake burge ni gaskiya in shirya in je idi in ga mutane da kaya kala daban-daban kowa yana farin ciki wasu tare da iyayensu wasu tare da yan uwansu dai an zo a zo a yi sallah lokaci daya kuma wuri daya al'umma daya mun riga mun zama daya kenan a yi sallah a kare kowa ya koma gida a ci gaba da hidimomin sallah sunana mustapha muhammad a gaskiya idan sallah ta zo ina jin daɗi sabida an ɗauki tsawon lokaci ba a samu irin wannan babban rana ba to yanzu ga duba da cewa wannan rana ta zo kuma babbar rana ce wadda kuma kayan a samu irin ta ta zagayo kuma gaskiya zai iya ɗaukar lokaci kuma wasu kalilan ne za su iya ganin ta to shi yasa nake jin daɗi da Allah guda min na kawo wannan rana kuma na samu irin abubuwan da nake bukata na rayuwa To jama'a kar ku shafa wannan shirin da yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kuma ni ne Faruk Muhammad Yabo. Sautari za ka ga wasu mutane na ɗan wuce gona da ire a yin gudanar da bukin sallah walau ta hanyar aikata masha'a da ta kauce wa hanya ko kuma yin bikin amma bisa tsarin da bai dace da addinin musulunci ba a kuma danganta shi ga addini shi ne malam abubakar kaduna an bursa ke cewa idan ka ga haka to da wau a ciki al'amura ne da ubangiji na ka farawa to wannan kuma wani ma'auni ne na cewa kamar ibadar da sun kai ta azumi bata zama karbabbiya ba saboda idan azumi ya zama karbabbe don makaranta ce babba jami'a aka shiga wadda idan aka fito wannan kaka ta ibada to daga cikin alamomin abin da ka aikata na ibada ya karbu to ka doge da shi gaba da ibada da kuma barin sabon Allah amma an ɗauki kawai wannan lokaci ne kamar an ɗarme shaidanu ko da manzo Allah ya faɗa an ɗarme shaidanu kuma an saya cikin maruruwa an rufe kofar wuta an buɗe kofofi na aljanna rahama da yake saukowa a zaba saboda ayyukan sabo sun takaita to za ga ita kofar ta rufe take to azumi na wuce sai ga ɗaya mutum gashi kurin ya koma ga waɗannan ababe to kamar yana ɗaya daga cikin shedanin mutane kenan wanda ya samu kubuta Allah shi mana sauki kuma Allah ya kare mu wato haɗarin da annan manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna Allah a cewa aljuma'atu ila aljuma'ati kafaratu lima bainahuma wa ramadana ila ramadana kafaratun lima bainakum wato juma'a zuwa juma'a kafara ce idan wannan juma'a ta zo zuwa waccan abinda an ka aikata na kurakurai kananan su kai ka ba'ir sa ga'ir to duk an kankare mu to an gafarta masa to kuma wata ruwa ta ce wazayar su ayyamin da karin kwana uku kenan ga bakwai ga uku goma kenan kayi a kayi juma'a guda za a gafarta maka kwana goma nan gaba man ake nan bil hasanati falahu ashra amsalha shi ko ramadana yace daga ramadana zuwa ramadana kafara ne ga abin da ke tsakanin sai an ka kankare ma ba magana ka koma to don haka mutum ya koma to alama ibada sa ta ramadana ba ta yi kyau ba kuma ibada ta karu sabon Allah ya ragu to amma an wuce mutum ya dawo to alama ce na cewa abin da aikata yana da gyara saboda ka sai mutum shi kansa hisabi hasibu an fusa kun an yi hasibu kuma Allah wannan shine abin da A wajibin kowane musulmi idan aka ce azumi ya wuce to yi tunanin mini koya domin azumi ya koya mana darussa zai yawa wato zaruntaka bayan mun samu zaruntaka da kuma tausayi son juna taimakon juna duka wannan ya gudana to bai kamata ko idan azumi ya wuce wannan halayya ta kwarewa wata ba sannan ya koya muna nisanta ayyuka na sabon Allah wuraren sabo da yawa an rufe su saboda masu sabawar an hana su ba mai turuwa kuma mai zuwa shi aikata amma kwana kaɗan sai ga mutum ya koma to wannan haɗari ne babba da mutum ya ga ya waye gari a haka to abin da ya kamata shi kama fari babba da kuka da abun da ya gani cewa ya samu matsala a baya ga azumin sa Allah ya mana sauki Ɗaya daga cikin al'adun al'ummar musulmi da yawa musamman a nan ƙasar Hausa inda muka fi wayo shine gudanar da wasannin sallah da sautari za ka ga hatta ma manyan mutane kan halarci bagiran da ake yin su kuma in ji malamai wannan bai da matsala in har ba ta saba da karantarwa addinin musulunci ba to shi dai wasanni na sallah suna da asali in babu sabon allah a cikinsu tun daga daren sallah idan aka ce an dawo daga idi balahi a yi wasa irin wasan da zan musulunci ya da ta babu sabon allah kamar irin ta koyon iyo haka ko kuma wasu ababe dai da ke nuna alama ta kwarewa wajen iya kariya ko bugu wajen yaƙi wannan dai shi ne asali akan wannan to abun da ake so ba a da buƙatar mutane su zauna su ci gaba da ayyuka waɗanda ya zamo aka shar'anta musu ko aka halatta musu amma ƙarshe sai su biyo da saba ma Allah eh, daga cikin abin da mutum zai yi idan ya fito za shi na wajen idi ko kuma daga lokacin da an kaci alfijir ake to to akwai buƙatar yawaita kabarbari da kuma yawan tasbihi da kuma salati na annabi sallallahu da kuma istighfari kamar yadda aka san su da ruwayoyin su daban-daban sannan idan aka fito za ana wajen idi to akwai buƙatar mutum ya fito da kabbara kuma ya je ga wannan hanya idan ya zai dawo ya dawo a waccan hanya sannan idan ya je masallaci ya zauna ba tare da ya nafila ba har sai san da lokacin da liman fito daga cikin abin da ake cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdi to wannan shine mutum daga cikin abin da zai rinka ambatawa kenan kuma zai yi shi a bayyane yin a bayyane din nan yana ji da kansa ba dole sai yayi wani abu wanda zai gwada wani riya ba ko jiyar da mutane ba a dama wannan ibada ta bayyananniya haka za a tahi maimakon surutai na waɗanda ba su da amfani sai a ci gaba da nan kuma tare da ko da ana wannan ya halatta kai magana idan dalilin magana ya kama amma ka sani yin waɗannan kabarbarin shi da muhimmanci gare ka tun daga lokacin da ka bar gida har lokacin da ka zo masallaci ka zauna har san da liman ya zo ya ba da sallah ka saurari abin da ya karantar sannan ka dawo daga cikin abubuwan da kan ƙara wa ranar sallah kwarjini a idon hatta ma wa'anda ba musulmi ba shi ne, ƙure a daka da kuma kai ziyara a gidajen 'yan uwa dangi da kuma abokan arziki rukayya ahmad muhammad da nafisa shehu hamza jega duka da da nasu tsari na kai ziyara a wajen 'yan uwa wato yawon sallah kamar yadda kowa ma kan yi nasa. Kuce babba da jaka ya zazzage jakar samu To ziyarar 'yan uwa da abokanan arziki kamar yadda kowa ya sani ba karamar hidima ba ce saboda kowa zai zo gidanka a zo a taya ka murna ka ba su abinci su ci sannan kuma in kana da abun badawa na ihsani shi ma ka dan dauka ka bada wanda in ma baka yi ihsani ba dole ne dai za a ci a sha a gidanka wanda ba karamin nauyi ba ne kowa ya sani sai dai kawai da yake murnar sallah ce kowa ya san abin yana da lada kuma abu ne wanda muka gada tun kaka da kakanni. eh to gaskiya ranar sallah ban cika zuwa ziyara ba saboda yawanci zaka ga mutane wasu in ka je wurin su ma ba za ka same su ba wasu kuma suna ƙoƙarin su zo wurinka tun ma kafin sallah wani zai gaya maka ranar sallah zan zo gidanki to shi yasa ranar sallah gaskiya ni ban cika fita ziyara ba sai dai bayan kwana biyu ko uku haka da sallah san sunana nana abubuwan da na shida suna da yawa kowa san sallar ramadan sallah ce ta kashe kashen kuɗi da za ka yi hidima ka kai da huwa ka kai ma iyayenka da makwabta da amannan arziki kamar al'adu duk shekara in ta zo muna murna mu yi sayayya ka yi dahuwa ka kai ma uwayenka da sarkanka ka je ka yi barka da sallah da kai da 'ya'yanka kada mai gida ku je ku yi ziyara don ka samu lada da albarkacin da ke cikin wannan watan na ramadan sunana maru to ga mun dai muna shirin muna shirin shirye-shiryen sallah in muna muna zuwa idi in muka huto mu je makwabta mu nemi gafara kuma rabe in sallah muna shirye-shirye kayan dori na matsayi mu tuwo mu hudda ma makwabta da yan uwa da amannan arziki gina kuma mu shirye-shiryen zuwa kallon wasanni in Allah ya gwada muna sunana Idrisa Ahmed eh hidimar sallah kawai muna ta shirye-shirye abinci na sallah da sauran kayan yara na sallah da kuma ziyarce-ziyarce irin yadda addinin musulunci ya tanada wajen iyayenmu da sauran 'yan uwa abokan zama duka amina arziki ana ta ziyara ana ta gaishe-gaishe ana barka. To ku wannan yawon sallah na da asali a addinin musulunci? Malam Abubakar Kaduna an bursa. kayan amala ya zama kamar al'ada gare mu muna kiran yawon sallah amma dai asalin wannan ziyara ce lada ake samu yan uwa maza da mata a ziyarci juna abokai kuma a rinka kyaututtuka ko ba komai ba kyauta tana da babi nata kuma matsayinta guda kamar sadaka ce wajen samun lada idan ka ɗauka ka ba da kyauta ko kai sadaka ko wani lada ake baka sannan wannan ba lallai wanda an ka je wajen shi zai bada ba kai da kai ziyara to in bayan ladar ziyara kuma ka ɗebo ka haɗa da kyauta in macancanci ne ga sadaka ka ɗauki sadaka bada to ya zama lada da salada kenan aikin alkhairi akan ayyukan alkhairi to waɗanda bisa daga cikin abin da ya kamata mu musulmi mu kula da su kada mu ɗauki al'adun waɗansu wato addinai da ya zai idan lokacin bikin ya yi to akan yi wasu ababe wanda ko ba komai ba sai a sha abin da ke ɓatar da hankali a je ana gudane-gudane da karfa, ana kashe juna ana lalata dukiya to waɗanda ababe duk ai takatsantsan da su inda an ce za a yi tsere ko gudu da duk duke ko wani abu amma ba da halaka rayuwa ba ba da lalata dukiya ba wannan duka bayi da komai a musulunci ashe asalin shayi daga ruwa ba zai wuya canzawa haka banga abun gaba ga wanda ya zama mai wakawa ku dubo al'amarin ba ni suke wakiyayyawa ke shehi ne don ba su isa su furtawa tumarilla jama'a nan shirin na yau take sallah na wannan lokaci zai saka aya za mu yi amfani da wannan damar domin miƙa gaisuwar barka da sallah ga lokacin masu sauraronmu da fatar za mu yi bukukuwan sallah lami lafiya a madadin sauran abokan aiki musamman muhammad tasi'u zakari daga jos ni faruk muhammad yabo ke mana fatan a yi shagalin sallah lafiya mu kasance lafiya annabi annabi na je raudar ka ba ta kama ni